Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 15 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce mai yiwuwa matasa da mutane masu lafiya ta sa jira zuwa shekarar 2021 kafin a yi musu allurar rigakafin covid-19 akalla mutane 30 sun mutu sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya a kudancin indiya a yau alhamis mambobin kwamitin shari'a na majalisar dattawan amurka za su fara sauraron shaidu da ke goyon baya da adawa da nadin mai shari'a imi coney barrett a matsayin alkaliya a kotun kolin amurka yayin da kwamitin yake shirin kammala sauraron tantancewar kanin labaran duniyar kenan To a Najeriya ambaliyar ruwan da aka samu a wasu sassan kasar musamman a jihohin da ke arewa maso yammaci na barazana ga samun wadatar abinci sanadiyar ruwan sama da ya shafe gonaki da dama. iyayenmu ma sun ce sama da shekara 60 ba su taba fuskantar wani hali da mutane manoma da magidanta suka shiga kamar wannan ambaliyar ruwa ba za ka ga gonaki da gidajen mutane yana cikin ruwa a najeriya har ila yau ana ci gaba da samun yara kanana da ake zargin ana cin zarafin su ta hanyar yi musu kulle ko ɗaure a wasu sassan kasar. inda baya bayan nan aka gano wani yaro dan shekara sha biyu da ake zargin matar mahaifinsa ta daure shi tana azabtar da shi a jihar sokoto wasu colleagues ina da muke aiki tare da su don kada sai suna ta complain sai shi muke faruwa sai suka ce sun tsinci wani yaro cikin wani gida ana matar ta dan yaron sun samu mata mata na ba yaron kashi sai na cikin wani gida ne sai suka ce ga gida ta sai na ce to mu mu muna tafi da ƙarin bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin baya ga haka shirin lafiya uwar jiki shi ma na nan tafi wanda aisha ta sule za ta gabatar da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna assalamu alaikum Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce mai yiwuwa matasa da mutane masu lafiya za su jira zuwa shekarar 2021 kafin a yi musu allurar rigakafin COVID-19. Shugabar masana kimiyya ta hukumar ta WHO Sumiya Tana ta faɗawa yau Laraba cewa hukumar lafiya za su fi ba da fifiko ga batun kiwon lafiya da ma'aikatan da suka fi fuskantar annobar kamar jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa sannan tsofaffi. Swaminathan ta ce tana fatan za su samu akalla allurar rigakafin corona ɗaya mai inganci zuwa 2021 amma ta ce ba za ta wadatar ba. Ana sa ran allurorin rigakafin COVID-19 sama da 170 suna matakai daban-daban na gwaje-gwaje a duka duniya, ciki har da guda goma da suka shiga mataki na ƙarshe da ake gwadawa a kan mutane da yawa. Babban kamfanin har hada magunguna na Amurka Johnson Johnson da AstraZeneca sun dakatar da gwajin na mataki na karshe na baya-bayan nan na allurar rigakafin bayan da ɗaya daga cikin waɗanda ake gwada maganin a kansu ya kamu da rashin lafiya. Akalla mutane talatin sun mutu sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya a kudancin Indiya a cewar jami'a a yau dinnan Alhamis. Wani jami'in yankin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP a garin Hyderabad inda nan ne wurin da manyan kamfanonin fasahar zamani suke cewa mutum tara sun mutu a lokacin da bango ya faɗo musu kana wasu mutum goma sun hada da waɗanda wutar lantarki ta ja su da kuma waɗanda ruwa ya ci su wasu hotunan abin mamaki sun nuna yadda ruwa yake tafiya da motoci gadoji da ambaliyar ruwa ta mamaye su da manyan motoci da suka makale akan hanyoyi da ambaliyar ta mamaye jiya laraba haka nan wasu iyalai takwas waɗanda suka tsaya a su suna kallon ruwan su ma ruwan ya tafi da su sakamakon ambaliyar ruwan kwatsam a garin hyderabad an gano gawakin biyu daga cikinsu kuma ana ci gaba da neman sauran shidan in ji jaridar times of india an tura ma'aikata daga rundunar sojan ƙasa da kuma jami'an agajin gaggawa don kwashe mazauna garin da suka makale a yau alhamis mambobin kwamitin shari'a na majalisar dattawan amurka za su fara sauraron shaidu da ke goyon baya da adawa da naɗin mai shari'a imi coney barrett a matsayin alkaliya a kotun kolin amurka yayin da kwamitin yake shirin kammala sauraron tantancewar ana tsammanin 'yan jam'iyyar democrat za su yi amfani da ka'idojin kwamitin don su jinkirta kaɗa ƙuri'a ta karshe ta naɗin barrett zuwa ranar 22 ga watan oktoba mako ɗaya kafin zaɓe sai dai zaben na duka 'yan majalisar dattawan na iya zuwa ne a karshen wata to a gaida muhammad hafiz baballe wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana karshen labaran duniyar To da farko a Najeriya ambaliyar ruwa mai tsanani da ta shafi musamman wasu jihohin arewa maso yammacin kasar na janyo fargaba ga samun wadatar abinci. Lura da yadda ruwan ya shafe gonaki ya mai da su tamkar kananan koguna. Lamarin ya janyo kira ga hukumomi su kawo agajin gaggawa don tallafawa jama'a da suka tafka asarar dukiyoyinsu da ma rayuka. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasiru Adam El Hikaya ya aiko mana daga Abuja. Zuwa rubuta wannan labari alkaluma sun nuna mutum 108 suka rasa ransu a jihar Kebbi, Kano, Jigawa, Imo da sauransu. Tun shigowar damunar bana hukumar kula da yanayi NIMET ta zinkawa samun ambaliyar ruwan da shawartar mutane su dau matakin kau dabara bara. Isa Ramin Hudu Hadeja mai rubutu ne a yanar gizo da ya ce dattawa sun ce an shafe dogon zamani ba a ga irin wannan ambaliyar ba. mu ma sun ce sama da shekara 60 ba su taba fuskantar wani hali da mutane manoma da magidanta suka shiga kamar wannan ambaliyar ruwa ba. zaka ka gonaki da gidajen mutane yana cikin ruwa kuma duk kokarin da gwamnati da 'yan kungiyoyi da dakon al'umma suke ruwan ya fi karfinsu wanda yanzu mutane dubbinai sun rabu da gidajensu manoma sun rasa amfanin gonarsu domin yanzu a nan hadeja za ka ga duk makarantun da suke garin nan kusan rabin mutanen da suka rasa gidajensu suna waje alhamdulillah akwai 'yan siyasa shugabanni suna kai musu gudunmawar abinci tun daga lokacin da aka fara wannan abin har yau a sanatan wannan yanki barista ibrahim hassan hadeja ya je ya kai kokensu zuwa gwamnatin tarayya yanzu satin da ya gabata hukumar ba da agajin gaggawa an zagaya da su wuraren da wannan abin ya faru shekaran jiya nan ma da ita ministar jin kai sadi umar faruk ta zo nan gwamnan jihar kebbi atiku gudu ya zagaya yankunan da ambaliyar ta yi awon gaba da gonaki wasu rayuka a rasa baya da aka yi a illa a jaje a kara tausaya ma waɗannan kuma a taimaka wasu gidajen su suka rasa a taimaka musu koma gidaje wasu abincin da suke nomawa ya salwani. dabbobin dabbobinsu sun mutu wasu inda suke kamun kifi yau babu shi wani wuri makaranta ta lalace wani masallaci kamar yadda muka gani 2018 gwamnatin tarayya ta taimaka da iri da taki da gudunmuwar da gwamnoni suka basu abin shawa shine in aka yi ambaliyar ruwa akwai aikin noman rani da ake yi a jigawa ma da ake da dam haɗeja hadeja zuwa dugu gana a yobe ya kara yawan ruwan inda hatta a gefen garuruwa ake ganin kifaye na yawo muhammadu Badaru Abubakar shine gwamnan jihar Jigawa. Wayanda suka rasa gidaje da su mun ajiye su wurare daban-daban ana taimaka musu da abinci da yadda za su kafin ruwan ya janye. dan ruwa kuma ya janye za mu ga wani taimako za mu kawo na komawa noma akwai iri kala-kala da ake sawa wanda da wannan raɓar ruwan da ya ja za su iya yi kamar na wake cikin ƙaramin lokaci domin su rage asara da mu da gwamnati tarayya ana ta lissafawa a ga wani irin taimako za a kawo wa jama'a. don tsanantar lamarin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ya buƙaci gwamnatin tarayya ta ƙara azama wajen rage mutane raɗaɗin da suka shiga. To muna so a da ɗauki mataki na gaggawa a kawo haƙuri a kawo a yanzu dai damuna ta fara janyewa da hakan ke rage barazanar sabuwar ambaliyar inda hakan ya bada sararin mutane lissafa asara da alherin da aka ya haddasa musu nasiru da mai murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adam hika yanzu kuma ga muhammad hafiz baballe ya sake dawowa da karashin labaran duniyar ma'aikatan kashe gobara sun shiga rana ta biyar yau alhamis a kokarinsu na kashe gobarar daji a wani gandu a tsaunin kilimanjaro wanda shine mafi tsayi a afirka ministan albarkatun ƙasa da yawon buɗe ido na tanzania hamis kikongalla ya faɗa jiya laraba cewa wutar tana barazana ga yankin muhallin halittu wanda ke ɗauke da halittu daban-daban da suka haɗa da tsuntsaye macizai da kuma dangin ƙadangaru kigongwalla ya ce busasshen yanayi iska mai ƙarfi da kuma wurin da gobarar ta tashi na kawo cikas wajen ƙoƙarin shawo kanta Jaridar Citizen ta rawaito cewa gwalla ya faɗa jiya Laraba cewa wanda za ta sayo jirage masu saukar ungulu domin karfafa yaƙi da gobarar daji. Ya kuma murci hukumar kula da gandun daji ta Tanzania da ta inganta kayayyakinta na kashe gobara. Shugaban kasar Kirgistan bijan Jambakov ya yi murabus yau Alhamis bayan an shafa kwanaki goma ana tashin hankali biyo bayan takaddamar zaɓe yana cewa yana sanya ya kauda rangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga waɗanda suke neman ya sauka da kan kujerarsa kirgistan ta fada cikin rikici tun ranar zaben 'yan majalisa na ranar hudu ga watan oktoba wanda 'yan adawa suka yi watsi da shi bayan da aka bayyana abokan john bekob a matsayin waɗanda suka lashe zaben bayan da magoya bayan 'yan adawa suka fantsama kan tituna da kuma kwace gine-gine na gwamnati hukumomi sun soke zaben John Bekob ya sanar a makon da ya wuce cewa zai murabus, amma wannan makon ya ɗan jinkirta yana cewa zai ci gaba da zama a kujerarsa har sai an gudanar da sabon zaɓe. A jiya Laraba, John Bekob ya amince da zaɓin majalisa na Sajir Jafarov, mai kishin ƙasa wanda magoya bayansa suka fito da shi daga gidan yara a makon da ya gabata don ya zama Firayim Minista. Jafarov da magoya bayansa sun bugaci John Bekob ya sauka. kasuwannin hannayen jarin yankin asiya sun yi mummunar faduwa a rana ta biyu a jere zuwa yau alhamis yayin da ake ci gaba da rikicin siyasa a washington kan sabon kudirin tallafin coronavirus kasuwar niki ta japan ta faɗi da digo biyar cikin ɗari a yau kwasfi ta koriya ta kudu ta faɗi da digo shida cikin ɗari yayin da tsec ta taiwan ta faɗi da digo bakwai cikin ɗari kasuwar S&P ASX ta Australia ita kaɗai ce ta haska a yankin da ta cira da ɗigo biyar cikin ɗari a hadadar da aka yi da rana Hang Seng ta Hong Kong ta fadi da kashi 1.1 cikin 100, Shanghai Composite ta yi kasa da sama da maki biyu, Kana Sensex ta Mumbai ta yi kasa da 0.7 cikin 100. Madalla a gaida baballe. rotanni daga najeriya na nuni da cewa ana ci gaba da samun matsalar cin zarafin kananan yara musamman ma a arewacin kasar duk da fafutukar da kungiyoyi da hukumomi ke yi don magance wannan matsala ko a cikin wannan shekara ta 2020 an gano mutane da aka kulle tsawon lokaci a jihohin kano da kebbi yanzu kuma sai gashi lamarin ya faru a jihar sokoto inda aka gano wani yaro dan shekara sha biyu da aka daure tsawon lokaci ake zargin matar mahaifinsa da azabtar da shi zargin da matar take musantawa daga sokoto ga rahoton da muhammad nasir ya aiko mana lamarin da ya faru ne a unguwar helele da ke cikin karamar hukumar mulkin sokoto ta arewa inda aka tarar da yaro dan kimanin shekara goma sha biyu an daure shi ga gungumen icce matar mahaifinsa tana azabtar da shi ayarin jami'an kiwon lafiya da ke zagaye gida-gida suna bayar da maganin zazzabin cizon sauro su ne suka tarar da yaron daure lokacin da suka shiga a gidansu fatima ahmad ita ce ta kawo rahoto ga jami'an kula da jin daɗin jama'a na karamar hukumar mukin ta sokoto ta arewa wasu colleagues ina da muke aiki tare da su an kada sai suna ta complain sai nake shi ke faruwa sai suka ce sun tsinci wani yaro cikin wani gida ana mace ta ɗan yaron sun sa mata mata na ba yaron kashi din sai nake shi wani gida ne sai suka ce ga gida ta sai nake to mu yi magani ko da na zo can na isko yaron an ɗaure shi ga mari ga ecce tun cikin azumi 17 ga wata so shi ya yarda ya sani da wajen aiki na zo na invite din wa'anda in charge din wannan aikin mataimakin daraktan kula da jin daɗin jama'a kuma jami'an kula da kada haƙƙin mata da ƙananan yara na ƙaramar hukumar bello ladan ya ce suna samun wannan rahoto suka je domin su bincika kuma suka tarar gaskiya ne muka ɗauko wannan yaro din da ita kuma wannan wadda ke kula da shi din wadda ke azabtar da shi to yanzu matakin da zamu ɗauka na farko dai shine za mu ɗauki yaro na mu rocin da shi zuwa asibiti domin yana da matsaloli guda biyu akwai yunwa sannan kuma hankalin shi ya riga ya gushe yanzu mu ya kai iri iri barkatai to wai laifin mai yaron mai suna Nuhu ya aikata aka yi masa wannan hukunci Rabi ita ce matar mahaifin wannan yaron wanda tuni ya rasu kuma ita ce ke kula da yaron. Da alehi ne wala yawo ya ka tayi tayi yawo an ka kai min shi karye ɗaya na dare yana kuce kuce yaron da ya kashi yana kuka yana kara ya ce min wala maya ta hudu yana kamo shi daga gulbi zai na gulbi. Sai ni ce to a tayi a haɗo ma kanin baba ne wallahi ni dai na na yi sannan in na saki yaron ga halaka zai yi yanzu da dadda. An ce an ka buga mai gida to ya ja shi ya tayar da shi ya ɗarme shi wallahi ban da sa hannu da ɗarme. Akwai alamun cewa lallai yaron ya samu matsalar kwakwalwa domin duk kalaman da yake furtawa ba a gane abin da yake faɗa. Ita ta ta nuna mai ita an mamata. Wani ci wani ciki na wani haske an gani ita ta. Kashe ni ta kai masa tsari. In tashi. Ita ta ta sani. Kimanin wata biyu kenan da aka samu irin waɗannan matsalolin a jihohin Kebbi da Kano inda masu hannu a ciki har yanzu suna fuskantar shari'a. sannan bincike ya tabbatar da cewa ko a sokoto an taɓa samun irin waɗannan matsalolin a can baya rabiu bello gandi yana cikin kungiyar da ke fafatar kare haƙƙin mata da ƙananan yara ta save the child initiative lokacin da naptip suka samu wani yaro wuraren rije shehu inda shi ma aka taɓa yi mishi haka wanda suka zo suka ɗauko shi suka fito da shi suka kawo shi nan ofis kuma suka tabbatar da sun yi abin da ya dace sannan kuma akwai wata makaranta wadda ta daɗe ana azatar da yara ana sa musu mari ana daure su ga itace wanda aka ce makarantar malam azra'ilu a bypass in sokoto shi ma an taba samun haka nan kuma amma aka je aka ɗauko yaran aka yi firin din su kuma aka tabbatar da an yi abubuwan da ya dace kuma sannan a yalela ma an taba samun irin wannan wuri wanda shi ma duka yanzu dai an tabbatar da yaran duka an mari su ruwan uwayensu kuma wannan abin bai ci gaba da aukuwa ba yan bawan gari aka samu jiya na ma lokaci irin abubuwan boye ake yanzu har dai ga yanzu an ka san akwai hukumomin da ka kokari suna yaƙa irin wannan abin yanzu haka dai hukumar civil defense ta gayyato dangin wannan yaron domin ci gaba da bincike muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla a gaida muhammad nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mita 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a yaushe za a iya samun mu a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kan ga aisha ta sule da shirin lafiya uwar lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za mu kawo muku bayani akan sabuwar fasahar amfani da wasu kwayoyin halittu domin warkar da miki gyambo ko mummunan rauni a jikin bil'adama cikin sauri wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya zanta da Dr. Mustapha Ahmed Yusuf na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Kano akan wannan sabuwar fasaha da asibitin suka fara amfani da ita kuma kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. kamar yadda za ku ji a cikin wannan hirar tasu da shi Dr. Mustapha. Wannan sabuwar wannan da ake magana mago therapy kenan so muna amfani ne da kamar kwayoyin halittu don mai cimma warkewar ciwo da wuri abin da ke faruwa shine kafin wannan lokacin idan masu kamar gyambo kenan suka zo asibiti akwai sukan ɗauki tsohon lokaci kafin a samu a gama wanke ciwon ko a cire dattin da ba a so sannan a zo ma a fara da maganin warkar da wannan ciwon so mu yanzu abin da muke kokarin yi da magot wannan kwayoyin halittun da muke dasawa muna kokarin samu idan mara lafiya ya zo ko kuma wanda ya zo da irin wannan ciwon da yake da datti a kai da za a ga wani farin abu haka da ke rufe ciwo ko kuma yake rufe kamar gyambo haka so mukan dasa wannan kwayoyin halittun kuma sai mu basu kamar har tsawon kwana biyu haka ko sa'o'i 48 zuwa 72 haka so kuma muna duba mu mu gani wasu idan muka sa musu muka misu wannan dashen su daya aka yi nasara za ga gaba ya cire mana wannan dattin sosai kuma a zo a duba ana buƙatar a ɗauko fata daga wani wajen a rufe wannan ciwon ko kuma za a bar ciwon karan kansa ya warke so abin kuma da shi wannan sabon fasaha shine yana taimaka musamman wajen ragewa marasa lafiya iya tsawon lokacin da ya kamata su yi asibiti tunda akwai wanda za ga sun zo asibiti sai su yi kamar wata biyu wata uku suna gadon asibiti to idan muka yi amfani da wannan sabuwar fasahar cikin kudurar ubangiji sai ga mutum ya yi ko da zai daɗe asibiti ba zai kai ga wannan lokacin da aka saba yi ba kuma muna amfani da ita wannan fasahar misali kamar masu abin da muke cewa diabetic ulcers masu gyambo kenan na ciwon suga idan har babu kamar affectation na basus din ana samun su warke da wuri so muna amfani da kuma wannan fasahar na da san na kwayoyin halittu kamar wasu idan aka yi musu aiki kwayoyin cutuka suka shiga ciwon ana samun ciwon zai buɗe so in ciwon ya buɗe akwai dattin da suke rufe wannan ciwon so mu dai abin da muke shine muna ƙoƙarin amfani da wannan kwayoyin halittun mu dasa su don su wanke mana su cire mana wannan ciwon cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yanzu misali akwai yau da safe akwai ciwon da na je na gani shi ma aiki aka wa shi wannan matashin an kai wajen kusan kwana takwas yau a wanke da safe a wanke da daga yamma amma ji na je na masa wannan tashar da na masa da shan nan jiya wajejen da safe sai yau da safe na koma da na koma har sun goge mana wannan dattin gaba daya cikin kasa da sa'o'i 24 so amma kuma kafin wannan lokacin an kai wajen kwana takwas ana ta da safe a goge da dare a goge ka ambata kwayoyin halittu kamar kuna samar da su ne a laboratory ko kuma ya wace hikima kuke kuke samar da waɗannan kwayoyin halittu har kuke amfani da su ta wannan kasa ito wata nan muna aikin shin kamar yadda ka faɗa ana samar da su ne ta bangaren ta hanyar laboratory so akwai dai wanda suke mana kamar supply kenan idan muna da bukata za mu yi musu magana sai su kawo mana wannan kwayoyin halittu sai su processing sai su kawo mana mu kuma sai mu yi wannan dashen. to eh, kace yana rage adadin lokacin da aka saba gani idan misali ciwo ya kama jikin mutum na abin da ya shafi miki ko gyambo ya zuwa yanzu kun sami wani mizani wanda misali za a ce ce idan gyambo a jikin mutum inda zai yi wata daya yanzu a sati biyu zai warke? eh muna da da akwai waanda magani akwai matar da ta zo ta zo da abin da muke ce ma necrotizing fasciitis a na kafa kenan watan kaman a hausance nake jin cutar da ake ce na sabara kenan eh. so ita wannan mata ita ta yi sa'a da ta zo tana zuwa ba ta wuce kwana biyar ba a asibitin nan sai muka fara mata wannan dashen muka yi so biyu muka sa mata kuma na farko yi kwana biyu na biyu kuma yi kwana uku to cikin kwanaki biyar gaba ɗaya wannan dattin da ba a so wannan kwayoyin halittun suka fitar mana da su so yanzu maganar da muke har an sallame ta ta tafi gida saboda sai da sai ma da aka yi mata dashen fata so banda ita kuma akwai shi ma wani matashi da ya zo daga jigawa shi ma ya zo da wannan necrotizing fasciitis din shi ma cikin kwanaki biyar muka samu wannan maganar da muke na kwana biyar da a ce za mu bi yadda muke yau a dressing gobe a diresin za su iya yin kamar wata fiye da wata ɗaya ma ana wannan dressing amma cikin kwanaki biyar yau fiye da na tsarin baya mm. cikin kwanaki biyar muka cimma abin da su likitocin da shi wata plastic suke so kenan abin da muke ce kamar granulation tissue kenan mm. ciwo ya koma ya ja har a zo sannan a yi aikin. fasahar ita ce ma'ana za ta goge ko kuma ta wanke duk wata lalacecciyar fata da ba a so a kan niki sannan a yi magani sani? eh haka ne sabida abin da ke faruwa shi nan kwayoyin halittun suna yin abin da muke ce kamar micro surgery mm. watan abu ne da ake nufi cewa kamar abu ne wanda wuka ba zai iya yi ba sabida suna iya bambancewa tsakanin mataccen fata kuma da kuma wanda yake da kyau da kuma mai rai mm. kuma wani abu da muke cewa suna kuma preserving mana kamar normal anatomical structure kuma suna adana yawa suna adana so shi isa kuma hmm. banda haka akwai sinadarai da yawa da suke fitarwa hmm. suke zuba a cikin kan wannan ciwukan hmm. so sabida muna gani ciwukan da muka samu wa'annan bayan halittun idan muka zo muka kwashe muna ganin yanayin jini da ke gudana a kan wannan ciwon yana karuwa sosai kuma mun san cewar duk wani ciwo sai sabida mun san jini na yana dauke da hemoglobin da kuma oxygen so akwai wannan da suke taimaka sosai wajen sa ciwo ya warke da wuri so idan akwai ciwo ko gyambo a wajen jini baya gudana yadda ya kamata idan wannan farin dattin nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai dauki lokaci wannan fata kenan mm. slough kenan a mm. turanci muke cewa mm. so yana ɗaukan lokaci to amma cikin yan kwanaki kaɗan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan kuma wa'annan kamar na so mutane na muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fiɗa daban-daban akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic akwai likitocin da suke da shi magara misali kamar plastic ana samu yanzu muna aiki ma da kamar bangaren likitocin ophthalmology kenan su ma idan aka samu duk wani part wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire muna zuwa mu dasa wayannan kwayoyin halittun bayananka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an sami hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon a da da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a na gargajiya? eh gaskiya saboda abin da yanzu muke kara wayarwa da mutane kai kuma kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewar duk wani wanda ke yawo da wani gyambo a jikinsa da ya sanya cewar ya daɗe yana magani Bi kai ga samun sauki ba muna iya gwado wannan kwayoyin halittun mu gani kuma insha Allah za a ci ga za a kai ga samun nasara eh, yanda ake bukata gaskiya baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abin da kuke kira amputation ne yake sassan jikin da adam saboda riɗewa ko rashin gyaruwar su ko To a nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku je karshen tattaunawar tasu yanzu a madadin dr mustapha ahmed yusuf da mahmud ibrahim kwari da ma julie leathers gresham ni ce aisha tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya madalla a gaida aisha tusle yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga yana matar Garba Sabiola Gashuwa. Ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ya kamata masu zanga-zangar 'yan sas su gaggauta janye gangamin da suke yi a faɗin Najeriya tunda haƙarsa ta cimma ruwa. Shi kuma a nasa ra'ayin Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa cewa ya yi. Salon VOA Hausa, SWAT da SAS tamkar ɗan juma ne da ɗan jammai. Don haka ba ma goyon bayan janye zanga-zangar a faɗin Najeriya. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku bani dama a yau domin in yi kira ga 'ya'yan sarakunan gargajiya da ke arewacin Najeriya. Da ku sani lokaci ya yi da ya kamata ku fito ku dinga neman mukamai na siyasa wajen dawo da martabar iyayenku da kakanninku da suka ba da gudunmuwa a fannoni da dama da yanzu ake alfahari da su a cikin ƙasa. domin idan har za ku zira ido to 'yan siyasa za su cire muku duk wani tarihi na iyayenku su raba ku da sarautar ku ta gado sako daga usman manaka mai ruwan road funtuwa shi kuma dauda ben affan mataimakin kungiyar kowa naka a unguwar jaji da ke fataskum cewa ya yi masu iya magana dai na cewa ban ga amfanin baɗi ba ba rai an buɗe makarantun boko wai da sunan 'ya'yan talakawa su koma su ci gaba da karɓar darasi amma abin haushi wai sai kowa ya sayi takunkumin rufe fuska yanzu haka akwai ɗalibai da dama suna gida tukun a gaskiya ya kamata gwamnati ta dubi wannan lamarin wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga ado salati goma ga annabar jau ya ce na yi farin cikin kafa sabuwar runduna mai suna swat wadda za ta maye gurbin sas amma na ji wasu na cewa dukkan warja ce tun da dai rundunar ce kawai aka canza ma suna ba sabbin ma'aikata aka canza ba don haka a dai ta sha'ani kawai yanzu kuma ga muhammad hafiz ya dawo da labarai a takaice hukumar lafiya ta duniya wato who ta ce mai yiwuwa matasa da mutane masu lafiya ta su jira zuwa shekarar 2021 kafin a yi musu allurar rigakafin covid-19 shugabar masana kimiyya ta hukumar ta who sumiya suminantana ta fadawa yau laraba cewa hukumar lafiya za su fi ba da fifiko ga batun kiwon lafiya da ma'aikatan da suka fi fuskantar annobar kamar jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa sannan tsofaffi akalla mutane talatin sun mutu sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya a kudancin indiya a cewar jami'a a yau dinnan alhamis wani jami'in yankin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ap a garin hyderabad da nan ne wurin da manyan kamfanonin fasahar zamani suke cewa mutum tara sun mutu a lokacin da bango ya faɗo musu kana wasu mutum goma sun hada da waɗanda wutar lantarki ta ja su da kuma waɗanda ruwa ya ci su A yau Alhamis mambobin kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka za su fara sauraron shaidu da ke goyon baya da adawa da naɗin mai shari'a imi Coney Barrett a matsayin alkaliya a kotun kolin Amurka yayin da kwamitin yake shirin kammala sauraron tantancewar. masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu kan a madadin shi muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatarwa sai kuma julie latest gresham da ta hada wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.